أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين فجزاه الله عنا خير الجزاء أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخوة المسلمين من أقول يا جعل الله sarki da ya sake ba mu ikon haɗuwa a wannan safiya mai albarka safiyar ranar litinin bakwai ga watan eh, eh, safar hijira ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas wanda hakan ya yi daidai da bakwai ga watan sha ɗaya miladiya ta dubu biyu da goma sha shida domin haɗu a wannan masallaci mai albarka inda muke karanta littafin risala littafin al'imam abu muhammad abdullahi ibn abi zaidin al-qayrawani rahimahullah to wannan shine darasi na bakwai daga lokacin da muka fara karatu a wannan littafi yau za mu tashi a shafi na goma sha hudu inda malam yake cewa bismillahir rahmanir rahim muqaddimatul musannif wato an buɗe wannan eh, eh, babi ko wannan shafi da bismillahir rahmanir rahim wato mawallafin ya fara gabatar da wannan eh, suna na Allah tabaraka wa ta'ala domin koyi da alkur'ani mai girma kasancewar alkur'ani an fara shi da bismillahir rahmanir rahim saboda haka malamai suna kwaikwayon alkur'ani ta wannan fannin sannan kuma malamai suna farawa da bismillahirrahmanirrahim a cikin maganganunsu ko kuma littattafansu saboda koyi da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisin da yake cewa kullu amrin fi balin lam yubda fihi bi bismillah fa huwa abtar ko fa huwa aqta ko kuma fa huwa ajzam kamar yadda riwayoyin hadisin suka zo duk wani al'amari mai muhimmanci idan ba a fara shi da sunan Allah ba to wannan abin ya zamo mai ragaggiyar albarka to da wannan koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma fatan samun albarka da shi sa malamai magabata suka tafi a kan fara rubuce-rubucensu da bismillahir rahmanir rahim ko da kuwa wasiƙa ce za a rubuta to suna neman albarka kuma suna neman fatan rahamar Allah tabaraka wa ta'ala wajen farawa da bismillahir rahmanir rahim musulman sai ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halici dukkan duniya wanda ya halicci komai da komai idan an ce al'alamina jam'i ne wato na alam ana nufin dukkan duniyoyi da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya a doron ƙasa to shine ya halicce su shine ya samar da su a yayin da can babu su gaba ɗaya saboda haka muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci dukkan waɗannan halittu وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم to bayan ya yi godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma ya yi salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da salati ga shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma ya samar da aminci gare shi wa ala alihi da kuma jama'ar gidansa wa sahabihi da sahabbansa wa sallama ya aminci gare su to wannan salo na yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama bayan godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala duka wannan koyi ne da karantarwar manzo sallallahu alaihi sallam kuma idan muka lura da wannan wato salati da malam ya kawo a nan wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wato wannan siga ta salati a takaice malamai da yawa sun tafi akan ambatanta a rubuce-rubucensu ko kuma a maganganunsu za ka ga suna kawo irin wannan siga da gajeriya ta salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tafiyarsu a kan haka wannan ya nuna halaccin wato zuwa da wannan sigar. domin da bata halatta ba to da malaman ba za su haɗu a kan zuwa da irin wannan gajeriyar siga ba na fata an fahimta domin da muka dubi abin da ya zo a riwayoyi daban-daban na salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da sigogi siga mafi shahara mafi inganci shine as-salatul ibrahimiyya kuma ita ma ta zo da sigogi hanyoyi daban-daban to duka malamai sun tafi akan wannan siga ita ce tafi kyau domin ita ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya koyar da sahabbai su rika yi lokacin da suka tambaye shi yaya za mu yi maka salati a hadisin ka'ab ibn ujra da kuma hadisin abdullahi dan mas'udin radiyallahu ta'ala anhuma jami'an saboda haka ma waɗansu malamai suka tafi akan cewa in dai a cikin sallah ne to wannan siga da ta zo wadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da sahabbai to ita ce mutum zai lizimta ya karanta a cikin sallah saboda ya zamo ya dace da abin da ya zo kai tsaye daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ba a cikin sallah ba ne to sun tafi akan cewa ya halatta ka zo da irin wannan gajeriyar suwar siga ɗin daga cikin dalilai da malamai suka bayar akan haka asma'u bintu abi bakrin radiyallahu ta'ala anha duk lokacin da ta zo a aikin hajji akwai wani guri da ake ce masa hujun in ta zo gurin takan ce sallallahu ala rasulihi muhammadin wa sallam wato ta irin wannan a siga gajeriya ta salati kuma takan ce wato abin da yasa ta yi haka tana tunawa da zuwan da suka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka tsaya a wannan gurin to a takaice wannan gajeriyar siga ta halatta musamman kusan na iya cewa wannan ya zamo mimma ummu bihil balwa ma'ana abinda ya yadu abinda ya shahara abin da muke aikatawa a koyaushe cikin harkokinmu da mu'amalolinmu kaga ko a yanzu idan magana ake koda a cikin mutane ko kuma in karatu ake yi in aka ce an kira sunan annabi muhammad to mutum yakan ce sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan gajeriyar siga ta salati to wannan ya nuna hakan ya halatta domin ya haɗa abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin ayar Qur'ani inda yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima to an samu salati kuma an samu at-taslimu saboda haka an dace da abin da alqur'ani ya kawo kawo a wannan aya to sannan kuma <clears throat> dangane da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin rubutu ko ma a wajen rubutu malamai sun tafi akan cewa duk lokacin da aka kira manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko a rubuce ko kuma wato a cikin magana to ana buƙatar mutum ya salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun bambanta wajen menene hukuncin haka ka yi salati ga annabi alaihi salatu wasallam idan aka faɗe shi menene hukuncin wannan akwai waɗanda suke cewa sunna ne kai salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama waɗansu ma sun tafi akan cewa duk lokacin da aka ambace shi to wajibi ne kai salati gare shi a takaice akwai maganganu daban-daban eh, na malamai akan wannan mas'ala idan kuma a rubuce ne to nan ma an tafi akan cewa ana buƙatar ka rubuta wannan salatin cikakke ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin akwai waɗanda idan a rubutu ne in ya zo wurin da za a yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya rubuta sadu kawai idan aka rubuta muhammad sai a rubuta kausai ne a yi sadun a cikinsu wannan ah, malamai sun faɗa akan sun tafi akan cewa bai halatta ba kuma wannan sadun da kake rubutawa a tsakanin baka biyu to ai ba salati kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba abin da ka rubuta sadun ne to saboda haka wannan ba zai zamo salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba wasu kuma suna rubuta sal'am to wannan ma aka ce ya fi muni domin shi ma ba salati kai ba wata kalma kawai ka rubuta to saboda haka ko da a rubuce ana so a rubuta salati cikakke ga annabi sallallahu alaihi wasallam to sannan sai malam ya ce ƙala abu muhammad Abdullahi ibn abi zaid al-qayrawani radiyallahu anhu wa arda abu muhammad ita ce kunyar mawallafin wannan littafi ana masa kunya da haka ita ma kunya a takaice ta halatta a shar'ance a yi wa mutum kunya a ce masa baban ne. kuma wannan kunyar ta halatta a yi masa ita ko ya taɓa haihuwa ko bai taɓa haihuwa ba ana iya ce masa abu fulan abu muhammad ko abu ibrahim ko abu ahmad ko abu abdulkarim duka wannan ya halatta ko da kuwa mutum bai haihu ba kai ko da ya yaro ne ya halatta a yi masa kunya domin akwai yaro a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda aka yi masa kunya da abu umair da shi kuma yaro ne karami wanda a wannan lokacin ma bai wuce tsakanin shekara uku zuwa hudu ba saboda haka kunya ta halatta kuma alama ce ta girmamawa alama ce ta martabawa saboda haka ake yin ta to sunansa cikakke shine abdullahi bin abi zaid ne. abdullahi dan abu zaid wato abu zaid kunyar babansa ce an fahimta ko kamar yadda shi ake ce masa abu muhammad to babansa kuma ana ce masa abu zaid to waɗansu sun ce sunan baban nasa abdulrahman alƙairawa ne wanda aka danganta shi da wannan gari na kairawar gari ne a cikin wato yankin magari ko kuma morocco a yanzu kuma gari ne wanda yake ya shahara da malamai kwarai da gaske masu karantar da addini da fahimtar da mutane addinin musulunci to an danganta shi zuwa ga wannan gari domin a wannan garin aka haife shi a nan ya taso kuma a nan ya gamu da malamai ya ɗauki karatu a gare su radiyallahu anhu wa ardahu Allah ta'ala wato ya yarda da shi kuma ya sa ya zamo yardajje a gurin mutane shine wa ardahu bayan Allah ya karbe shi ya yarda da shi to kuma ya sa shi karɓaɓɓe yardajje a gurin mutane to waɗannan kalmomi a na radiyallahu anhu ko kuma na rahimahullahu malamai suna da salo da suke bi wajen haka annabawa da manzanni ana cewa alaihi salatu wassalam ko kuma sallallahu alaihi wasallam wato su ana yi musu salati an fahimta ko kuma mutum wanda ba annabi ba ba manzo ba to malamai sun tafi akan cewa shi ba a masa salati ba za ka ce abu bakarin kuma ka ce sallallahu alaihi wasallama ba ba za ka ce umar ka ce sallallahu alaihi wasallama ba salati ya banta ne ga annabawa da manzanni kawai amma idan an ambaci annabawa kuma aka faɗi waɗanda ba annabawa ba to yin salati ga annabawa a nan ya shafi salati ga wa'inda ba annabawa ba idan a tare aka faɗe su kamar a farkon karatunmu inda ya ce wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahabihi wa sallam kaga alihi wa sahabihi ba annabawa bane amma an yi salati su ma gare su tunan ya halatta idan an ambaci waɗanda ba annabawa ba tare da annabawa to salatin da aka yi wa annabawa su ma ya shafe su amma a keɓe wanda ba annabi ba shi kaɗai, a ce masa sallallahu alaihi sallam, to wannan ya saba wa manhaji na ahlus sunnati wal jama'a ya saba wa tafarkin eh, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi sallam, da malamai da suka biyo bayan su kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ba za a ce masa azza wa jalla ba ba za a ce masa jalla jalaluhu ba ka gani saboda waɗannan kalmomi ne da suka keɓanci Allah subhanahu wa ta'ala to haka ma salati ya keɓanci annabawa da manzanni su kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ana cewa radiyallahu anhu su ma koyi ne da alƙur'ani saboda ƙur'ani ya ambace su da haka a gurare da dama ana cewa radiyallahu anhu malamai kuma ana ce musu rahimahumullah an fahimta ko ana ce musu rahimahumullah to wannan shine tsarin da malamai suka tafi a kai wajen ambatan waɗannan bayin Allah kowanne da kowanne mataki na daraja to da irin nau'in wato addu'ar da ake yi gare shi sannan kuma sahabbai kamar yadda na faɗa ana cewa radiyallahu anhum to waɗansu mawallafan idan kuna bibiyar wallafe wallafansu ko littattafansu za ku ga wajen ambatan sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu to suna bambanta shi da sauran sahabbai wajen yi masa wannan addu'a domin suna cewa aliyun karramallahu wajhahu waɗansu ma suna rubuta aliyun alaihi salam to wannan salo ne na yan shi'a don su bambanta sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu da sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da suke cewa alaihi salam ko kuma su ce karramallahu wajhahu amma ahlus sunnati wal jama'a suna daidaita sahabban manzon Allah gaba ɗaya wajen haka kowanne ana ce masa radiyallahu anhu shi kaɗai ne in suna da yawa a ce radiyallahu anhu wannan ita ce karantarwar ahlus sunnati wal jama'a sannan sai ya alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala allazi tada al-insana bi ni'mati wanda ya fari mutum bi ni'matihi da ni'imarsa kalmar al-insan ta kunshi kowanne nau'i na mutum kowanne irin mutum ya shiga cikin wannan kalma ta al-insan kuma insan uh, kamar yadda wato eh, malamai suka faɗi eh, tushen su annabi adam alaihi salatu wasalam shi ne tushen mutane gaba ɗaya saboda haka eh, annabi adam kun ga asalin halittarsa daga ƙasa aka halicce shi kamar yadda ayoyin Qur'ani suka tabbatar da wannan yayin da sauran mutane kuma aka haife su eh, ta hanyar ruwan mani wanda yake zama a cikin mahaifa to wannan eh, ni'ima ce ta Allah tabaraka wa ta'ala da ya halicci mutum ya samar da shi wasawwarahu fil arhami Allah ya daidaita mutum fil arhami a cikin mahaifa bi hikmatihi da hikimarsa wato yadda Allah ta'ala ya tsara halittarsa a matakai daban-daban daga wannan mataki ya koma wannan tun daga matakin dugun mani ya koma gudan jini daga gudan jini ya koma gudan tsoka daga gudan tsoka ya koma ƙashi daga ƙashi a hura masa rai to duka waɗannan matakai daban-daban na halitta Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara wa ɗan adam ya bi waɗannan matakai a cikin mahaifar ah, mahaifiyarsa kuma eh, hikima da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara ya yi wa mutum a zamansa cikin mahaifa ɗin nan hikimomi ne masu yawa waɗanda mutum zai iya gane su zai iya sanin ƙimar Allah tabaraka wa ta'ala da martabar Allah da ikonsa idan wato ya nazarci yadda ɗan adam yake rayuwa a eh, cikin mahaifa Allah ta'ala ya tara masa dukkan yanayin da yake bukata domin ya rayu kuma an tanadi dukkan abin da zai iya kare shi daga wata cuta ko wata illa a yayin da yake zaune a cikin wannan mahaifar tasa to Allah tabaraka wa ta'ala cikin ni'imarsa da hikimarsa shi ne ya tsara rayuwar mutum a wannan yanayin wa abrazahu kuma ya fito da mutum ila rifqihi zuwa ga wato tausayawar ubangiji subhanahu wa ta'ala wato kaga bayan zamansa a cikin mahaifa na wani lokaci ƙayyadadde da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara to sai kuma ya fito da mutum daga cikin mahaifan nan zuwa ga wata rahamar ta ubangiji zuwa ga wata tausayawar ta ubangiji subhanahu wa ta'ala shine rayuwa a doron ƙasa wanda ita ma rayuwar wannan tana da matakai daban-daban da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara masa idan kuka dubi ƙasa inda wato wajen hamish kenan a rakam na ɗaya ya ce ila zalika raji'un ila tawfiqihi li ma'rifatihi wato wannan yana komawa zuwa ga dacewar da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wa bawa don ya san wane ne mahalicinsa wane ne wato abin bautarsa wa hidayatihi lil imani bihi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da mutum domin ya yi imani da shi wa ghairi zalika min tafaddulihi alayhi da dai waɗansu abubuwa ma daban na falalar Allah da ya yi wa bawa wa insanihi ilahi da kuma kyautatawa da Allah baraka wa ta'ala ya yi wa bawa to duka waɗannan abubuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya fito da shi daga cikin mahaifarsa domin ya sadu da wata rahamar ta Ubangiji domin ya shiryu zuwa ga imani da Allah a zamansa na doron ƙasa wa ma yassarahu lahu min rizqihi kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya fito da shi daga cikin mahaifar zuwa ga abin da Allah yassare masa min rizqihi na daga arzikinsa abin da ake nufi da rizqihi anan shine dukkan abin da yake bukata Dan ya amfana da shi to Allah tabaraka wa ta'ala ya yassare masa wannan abin gwargwadon abin da Allah ya yanke masa to zai samu abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kayyade masa saboda haka da wannan za mu fahimci cewa kowa Allah maɗaukakin sarki ya kaddara masa abin da zai samu na arziki a doron ƙasa tun kafin ka zo Allah madaukakin sarki ya san abin da ka samu ya san abin da ya shirya maka to wannan rahama ce ta Allah madaukakin sarki ga kowa da kowa daga cikin mu وعلمه ما لم يكن allah ya sanar da mutum abin da bai sani ba ka zo duniya baka san komai ba baka iya gane komai amma Allah tabaraka wa ta'ala ya tusa maka ilimi na abubuwa daban-daban a cikin ƙwaƙwalwarka. ya zamo kana da sani na abubuwa daban-daban wannan duka baiwa ce da kuma rahama ta Allah madaukakin sarki ga mutum da ya masa wannan ni'ima wa kana fadlullahi alaihi azima haqiqa fadlar Allah tabaraka wa ta'ala kan ɗan adam babba ce kwarai da gaske saboda haka kaga a dukkan halittu da ubangiji madaukakin sarki ya halitta to babu mafi daraja mafi girma a gurin Allah tabaraka wa ta'ala kamar ɗan adam Allah ta'ala yana cewa wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allah ce mun fifita bani adam mun ɗauke su a kan tudu da kuma cikin teku muka fifita su a kan mafiya yawa daga cikin halittar mu fifitawa ku saboda haka Allah baraka wa ta'ala ya bai wa ɗan adam mutunci ya bai wa ɗan adam daraja ya bai wa ɗan adam fifiko a kan sauran halittu gaba ɗaya ونبهه بآثار صنعته kuma Allah maɗaukakin sarki ya faɗakar da mutum zuwa ga sanin wane ne mahaliccinsa zuwa ga sanin wane ne ya cancanta a bauta masa ta yaya Allah ya faɗakar da mutum zuwa ga wannan bi a fari san'atihi da alamomi na abin da Allah ya sana'anta da alamomi na abin da Allah ta'ala ya halitta afar jam'i ne na afar afar kuma ana nufin alama wato gurbi da yake nuna maka wani abu yanzu kaga idan ka taka rairayi in ka daga za ka ga gurbin kafar da ka taka to wannan shi ne asar wato alama ta gurin da ka taka to haka Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wa ɗan adam alamomi waɗanda idan ya lura da waɗannan alamomin zai san cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halicce shi kuma shi ne wanda ya cancanta a bauta masa saboda haka a nan idan kuka duba hamish na biyu yana cewa يفسدون ta'ala تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون wato faɗakar da mutum da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ya gane mahalicinsa ta hanyar lura da sana'o'in Allah da abubuwan da Allah ya yi to abu na farko mafi kusa shine mutum ya dubi shi kansa yadda Allah ta'ala ya halicce shi afala tubsirun shin ba kwa gani ba kwa lura ba ma sai ka kalli duwatsu ba ba sai ka kalli rana ko wata ba ba sai ka kalli taurari ba ba sai ka kalli ruwa ko iska ba ba sai ka kalli itatuwa da tsirrai da kuma bishiyoyi ba ba sai ka kalli dabbobi iri-iri da tsuntsaye kala-kala ba a'a idan ka dawo ma kai nazarin kai kanka halittarka to za ka gane lallai Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya kagi halittarka kuma shi ne wanda ya cancanta ka bauta masa domin shi ne mahaliccinka wa hada min ablagi tanbihin wa akadi a nan na sharhin ya ce wannan yana daga cikin tambihi mafi gamsarwa kuma mafi ƙarfi a nuna maka ka lura da kai kanka yadda Allah ta'ala ya halice ka wa huwa annal insana idza fakkara fi ajibi tarkibi idan mutum ya lura yayi tunani akan abubuwan mamaki da suka shafi tsara halittarsa yadda aka yi tarkibinsa yadda aka tsara shi gangar jikinsa da yadda aka fitar masa da hannaye da yadda aka yi masa kafafuwa da yadda aka yi masa kai kowace gaba ta jikinsa an yi ta a inda ta dace an yi ta a inda ya kamata a yi ta wataƙila hannayenka da a wani guri suke ba yadda Allah ta'ala ya halicce su ga yanzu ba to watakila da halittar ka bata zama mai tsari mai kyau kamar haka ba a fuska yadda Allah ta'ala ya halicce ka ya tsara maka idanuwa ya tsaga maka hanci ya tsaga maka baki ya sanya maka kunnuwa duka kowace gaba aka sa ta a inda ta dace a inda ta kamata to duka wannan ya isa abin wato wa'azi ya isa abin da da zai jawo hankali mutum ya lura da girman Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya halicce shi wa kusni taswiri da kyakkyawar surantawa da Allah ya maka kamar yadda na faɗi kowace gaba da Allah ta'ala ya maka ya sa ta a inda ya dace ya sa ta a mahallin da zai fito da kai ka zamo mai kyakkyawar sura dallahu zalika ala hikmati sani'ihi wa ilmi to lura da wannan tsari na halittarka zai nuna maka hikimar wanda ya sana'anta ka zai nuna maka hikimar wanda ya halice ka da kuma zurfin iliminsa saboda haka wannan wa'azi ne kuma tambihi ne ga mutum ya kalli halittarsa ya gane girman Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma ana cewa wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahid a kowanne abu idan ka kalle shi za ka ga wata aya a jikin wannan abin da take nuna maka kaɗaitakar Allah subhanahu wa ta'ala in ka kalli duwatsu in ka kalli itatuwa in ka kalli ruwa in ka kalli iska in ka kalli tsuntsaye in ka kalli dabbobi in ka kalli taurari da watanni ah, da abubuwa da Allah ta'ala ya halitta to duka za ka samu ayoyi na Allah subhanahu wa ta'ala wa a'adhara ilaihi kuma godiya ta tabbata ga Allah wanda ya yanke wa mutum uzuri ay a uzrahu da irsal rusuli wa inzal kutu Allah ya yanke uzurin mutum bayan aiko manzanni da aka yi masa da kuma littattafai na shari'a da aka saukar masa yanzu ba zai ce bai san dokar Allah ba ba zai ce bai san hukuncin Allah ba domin ga manzanni sun zo sun bayyana masa abin da Allah ta'ala ya tsara masa na rayuwarsa saboda haka an yanke uzurinsa ala alsinatil mursalina bisa ga harsunan manzanni alkiyarati min khalqihi waɗanda su ne fiyayyu zaɓaɓɓu daga cikin halittar Allah tabaraka wa ta'ala to manzannin nan Allah ta'ala ya aiko su kuma sun isar da manzancinsa zuwa ga al'umma sun tsora mutum akan kyakkyawan tafarki sun nuna masa mummunar hanya don kada ya aikata kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a ayoyi daban-daban na alkur'ani saboda haka manzanni aikinsu shi ne su shiryar da mutane su isar musu da saƙon allah tabaraka wa ta'ala eh, yadda za su rayu eh, masu bauta wa allah kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya shar'anta kuma ranar tashin kiyama za a tambayi manzannin kuma za a tambayi su mutanen da aka aika manzanni zuwa gare su fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wa la nas'alanna al su manzannin za a tambaye su kuma su ma mutane da aka aiko manzanni zuwa gare su za a tambaye su sun bi manzancin da manzannin suka zo da shi ko kuma ba su bi ba sun karyata to za a yi musu hisabi akan akan wannan ranar tashin kiyama fa hada man waffaqahu bi fadlihi Allah ya ya shirye wanda yayi masa dace bi fadlihi da falalarsa wato ga hanya ta shirya ga kuma hanya ta bata duka an bayyana wa mutane wahadainahu najdai mun shiryar da shi tafarki guda biyu ko ga hanya ta aljanna ga kuma hanya ta wuta duk manzanni sun yi bayani fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura duka manzanni sun bayyana wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da wanda ya masa dace bisa ga bin hanya ta Allah bi fadlihi da falalarsa wa adalla man qadalahu bi adli kuma ya halakar da wanda Allah ya tabar da shi bi adlihi da adalcinsa wato wanda Allah madaukakin sarki wato ya kaddara cikin iliminsa cikin saninsa ba zai shiryu ba to shi wannan ya taɓe ya zame ya bar hanya domin Allah madaukakin sarki kamar yadda ya faɗi a ayoyi da yawa na alkur'ani ya bayyana masa hanyoyin shirya ta hanyar manzanni kuma ya bayyana masa hanyoyin bata saboda haka wanda ya zame to ya zame ya hallaka ya bar wannan shirya. wa yassara almu'minina lil yusra kuma Allah ya sauƙaƙe wa mu'minai wato bin dokokinsa da shari'arsa lil yusra domin sauƙaƙawa wato Allah ya yassare musu imani ya yassare musu bin tafarkin Allah tabaraka wa ta'ala ba sa ganin wahalar haka ba sa ganin tsananin wannan saboda haka suka shiryu suka zama masu bauta wa Allah madaukakin sarki ba tare da gajiya ba ba tare da kosawa ba kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa ne fa amma man qada wa athara al-hayat ad-dunya yassiruhu lil usra to وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى eh ba wannan ayar nake so na kawo ba eh fa amma man bakila wa sagna wa kadzaba bil husna fa sunayassiruhu lil usra kaga wanda ya karyata yake abin da Allah ta'ala eh, ya bashi to kenan sai a wato sai Allah ya sa ya rika ganin hanyar bata hanyar halaka ita ce ta fi sauki gare shi mumini kuma sai Allah ta'ala ya shiryar da shi zuwa ga tafarki madaidaici ya ga ya fi sauki gare shi wa sharaha sudurahum lidhikra kuma Allah ya yayi zukatan muminai lidhikra domin karbar tunatarwa domin karbar wa'azi mumini ba baya gajiya da mai Allah ya ce baya gajiya da mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya yaye zuciyarsa wajen karɓar haka yana jin daɗin wannan yana gode wa Allah akan wannan fa'amanu billahi muminai sun yi imani da Allah bi alsinatihim da harsunansu na tuƙina suna masu furta kalmomi na shahada da suke nuna sun yi imani da Allah tabaraka wa ta'ala wa bi qulubihim kuma masu tsarkake Allah ne a cikin zukatansu ba sa wato shirka da Allah a cikin zukatansu Allah kaɗai shi suke bautawa Allah kaɗai suke imani da shi وبما أتتهم به رسله وكتبه عمل كما سوموا من النن ما سؤيكي لي da abin da manzanni suka zo da shi da kuma abin da ya zo a cikin littattafai na manzanni wanda Allah ta'ala ya saukar to su masu aiki ne da wannan to kun ga a wannan jumloli guda uku fa amanu billahi bi alsinatihim naqidina wa bi qulubihim mukhlisina wa bima atahum bihi rusuluhu wa kutubuhu amilin a waɗannan jumloli yana ishara ne zuwa ga aƙidar ahlus sunnati wal jama'a cewa imani baya tabbata sai in ya haɗa rukunai guda uku al-imanu qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan wannan shine imani dole sai harshenka ya furta kalmar imani ita ce kalimatu shahada la ilaha illallah muhammadu rasulullah to wannan rukuni ne ko kuma bangare ne na imani sannan kuma itiqadun bil janan Kudurcewa ne a cikin zuci cewa babu wanda ya cancanta a bauta wa sai Allah kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallama manzan Allah ne ka kudurce wannan ka yarda da wannan ba ka da shakku cikin wannan sannan kuma kana aiki wa amalin bil arkan kana aiki da gaɓoɓinka da abin da qurani ya karantar da abin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya karantar to saboda haka wannan ah, ah, ya nuna abubuwan nan guda uku duka sai sun haɗu sannan ake samun imani idan ka ce ka yi imani kawai amma gaɓaɓuwanka ba su aikata ba to wannan bai zama imani ba idan ka ce ka yi imani da baki amma zuciyarka ba ta ƙudurta ba to wannan ma ba imani ba ne to saboda haka imani sai ya haɗa waɗannan ɓangarori guda uku wata ta'allamu ma allama. kuma muminai sun san abin da Allah ta'ala ya sanar da su wato sun nemi ilimi na abin da Allah ta'ala ya sanar da su na dokokinsa da shari'arsa wa waƙafu inda ma hadda kuma sun tsaya a inda Allah maɗaukakin sarki ya iyakance musu ma'ana ma hadda wa huwal wajibatu abubuwan da suke na wajibai to sun tsaya a wannan wajen Allah ya umarce su da kaza ala sabilil wujubi to sun yi wannan abin da Allah ya wajabta wal mandubati da kuma abubuwan da Allah ya sunnanta musu wanda ba wajibi ba to shi ma sun tsaya a kai sun rike shi wal muharramati da kuma abubuwan da Allah ta'ala ya haramta ya hana su aikatawa to sun nisanci wannan sun guje masa wal makruhat da kuma abubuwan da aka karhanta wanda an ce kada su yi amma kuma babu zunubi ko kuma ukuba ga wanda ya aikata wannan shine makruhi to muminai sun tsaya a wannan dokoki sun tsaya a wannan iyaka da Allah tabaraka wa ta'ala ya yanka musu wastaghnaw bima ahalla lahum amma harrama alaihi kuma sun wadatu da yin abin da Allah ta'ala ya halatta musu daga abin da madaukaki ya haramta musu ma'ana dukkan abin da Allah ta'ala ya halatta na halal to wannan ya ishe su wannan shi suke aikatawa wannan shi ne abin da suke so don Allah ya halatta musu abin ku da Allah ya haramta musu komi kyawunsa komi kyallinsa to baya ɗaukan hankalinsu baya roɗarsu domin sun san wannan abin haramun ne Allah ta'ala ya haramta saboda haka ba su da sha'awarsa ba sa ƙaunarsa abinda Allah ta'ala ya halatta sun gamsu da shi sun wadatu da shi to wannan haƙiƙa ita ce haƙiƙanin imani shi ne haƙiƙanin imani ka yarda da mai Allah ta'ala ya halatta ka tsaya a kansa ka wa abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta to wannan siffa ce ta bayan Allah na gari masu imani to muna fata Allah ta'ala ya sanya mu a cikin bayansa na gari masu tsayawa akan dokokinsa masu tsare shari'arsa masu gamsuwa da abin da Allah maɗaukakin sarki ya halatta musu wajen domin su wa abin da Allah maɗaukakin sarki ya haramta musu akan wannan gaba ta ƙarshe da muka karanta zan iya cewa akwai mutanen da suka samu kansu a cikin wani yanayi na ga wani aiki na haram amma kuma sai su ji tsoron Allah su guje wa haramun din nan su haƙura da halaliyar da Allah ta'ala ya hore musu kuma sai ka ga wannan haƙurin ya zama musu alheri sai ka ga Allah madaukakin sarki ya buɗa musu wata hanyar da za su samu halaliyar su ba tare da sun faɗa cikin haramun ba akwai wanda za ka ga misali ƙila kasuwanci yake na haram amma idan ya ji dokokin Allah ya ji wa'azi daga malamai aka ce wannan abin haramun ne to sai ka ga ya daina duk da irin kuɗin da yake samu duk da irin wadatar da yake samu amma sai ka ga ya ji tsoron Allah ya ƙaurace mu wannan hanyar ya daina a sakamakon haka sai Allah ya canza masa da wani abu na halal kuma ya samu abin da yake samu ba tare da wata kunci ko wani damuwa ba wataƙila ma sai kaga Allah ya masa buɗe fiye da abin da yake samu a lokacin da yake bin hanya ta haram idan zan bada misali akan wannan watakila kun ji abin da na ji cewa hamshakin ɗan kasuwar nan da yake kaduna alhaji Uh, ahmad titan yawa an ce da can uh, fatauci yake yi da motocinsa uh, na ɗaukan giya daga guri zuwa guri ya shahara a wannan ya ƙasa. amma da ya ji wa'azi daga shi abubakar muhammad gumi cewa ai wannan fataucin ba shi da kyau haramun ne bai halatta ba a shar'ance to sai ya tuba ya daina ya ƙaunace mu wannan sana'ar gaba ɗaya to kaga ya wadatu da abin da Allah ta'ala ya halatta masa ya canza harka ya ya canza sana'a kuma kaga arzikinsa bai tsaya ba buɗin da yake samu sai ma ƙaruwa ya ta yi to irin waɗannan akwai misalai da yawa a ɗaiɗaikun jama'a waɗanda suke nisantar wani abu na haram ga shi ga dangadan ya zo musu kuma abu ne na sha'awa abu ne na ƙaruwa abu ne na duniya amma sun ƙi sun koma sun bi abin da Allah ta'ala ya halatta to da wannan suka ga sai Allah ta'ala ya musu buɗe to muna fatan Allah madaukakin sarki ya samu a cikin bayinsa salihai ya samu a cikin bayinsa na gari za mu aje karatu mu a wannan guri abin da muka daidai muna fata Allah ya ba mu ladansa abin da muka kure muna fata Allah ta'ala ya fi mana hada wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh